You see we have been able to neutralize about 800 terrorists, capture or neutralize 44 vehicles, gun trucks. Navy Captain Josa Gay na rundunar mayakan kasar Kamaru da ke zama kwamandan sashen J3 na sojojin kawancen kasashen yankin tafkin Chadin ke mana ƙarin bayani akan mummunan farmakin nan na Operation Lexanity da a halin yanzu suke kaiwa da ya kuma sanadiyar halaka 'yan ta'addan iswap da boko haram har guda 800 da kuma kame motocin yakin 'yan ta'addan guda 44 babura da kekuna da ma bamabamai har guda 17 waɗannan kuma mun cimma ne a hare guda 17 ciki har da farmaki guda 13 da muka afkawa maɓoyar 'yan ta'addan a gashigar karere da kaji jiwa. Gashiga garere ka To, ta yaya aka yi kuka cimma wannan gagarumar nasara haka? Is the initiative for two years our troops have been defending their perimeter, abandoning certain areas to the terrorists. A yi tsarin da aka bullo da shi ne, shekaru biyu fa da suka wuce muna kare sansanoninmu ne yayin da 'yan ta'addan ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a sauran dazukan tsibirin tafkin cadin da ma hamadar wannan yanki. Wannan ya sa muka kirkiro da wani sabon salon yaƙi inda muke kai yakin har tungan 'yan ta'adda ina za mu kai farmaki yaushe za mu kai wani tsawon lokaci za mu yi muna ragargaza su kuma duka wannan gwagwagwafa don koma baya guda shi da kaɗai muka fuskanta shi ɗin ma a satin farko abin da hakan ke nufi shine kwanaki sittin da muka yi a filin daga babu wani koma baya ko ɗaya da muka fuskanta. from VBID and ID. This is resilience. Navy Captain Josa ya kuma yi ƙarin bayani dangane da irin haɗakar da ta kai ga cimma wannan nasara. The first task force this one made of troops of Nigeria. The second task force made of troops of Niger and Nigeria. Niger and Nigeria. Runduna ta farko dai sojojin Najeriya ne, runduna ta biyu kuma sojojin Nijar da Najeriya, sannan sai sojojin Chadi da Najeriya, kuma sojojin Kamaru da Najeriya, wanda suna iya yaƙi a cikin ruwa ko a kan tudu, sannan sai zaratan sojojin Nijar da su ma ke yaƙi a cikin ruwa da kuma kan tudu. da suka mamaye arewa maso yammacin wannan tafki na Chadi. The northern part of the lake, Niger. Wannan farmaki na Operation Lake Sanity a halin yanzu na nan na ci gaba don tabbatar da kammala kakkaɓe barbashin 'yan ta'addan a tsibiran da ke yankin tafkin Chadin. Hassan mai na kaina, Muryar Amurka daga N'jamena, Jamhuriyar Chadi.